ka natsu ka yi tsaf kana kallonsa ka kuma yi ka sake kana jin abin da yake faɗi in ya gama ma baka iya ce mishi ya maimaita saboda ka gama naɗi duk abin da yake gaya ma haka ne ko ba haka ba to sai gashi yau kai kuma ka tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wani wanda ka ganshi shi yau a doron duniya komin matsayinsa da falalar Allah yake gudana da falalar Allah yake kan wannan matsayin haka ne ko ba haka ba to sai ka kasance gaban Allah ka tsayu ka kabbarta kana sallah amma kuma kana ta waige-waige babu shu'i tare da kai wani malami da yake rubuta yake cewa wanda yake so Allah ya yi masa magana yana so ya ji maganan Allah to ya to ya karanta alkur'ani mai girma kai kuma idan kana so ka yi wa Allah magana to ka yi sujada kana so ka yi mai magana ya ji ka ko to ka yi sujada ai ko ka san ko in ka yi sujada abin da kake wa gaya ma Allah ya, mai kake tunani ai abin da za ka rabota duniya da lahira ne ko ko ba haka ba ne to in kuma kana tun ƙur'ani kake yi Allah ne da kansa ke magana da kai to yanzu gashi nan ka tsayu ka kabbarta ka ɗauko daga fatiha ummul kitab wanda dukkan littattafan duniya da Allah ya saukar guda 104 inji ibn al-qayyim al-jawziyya babu wani littafin da Allah ya saukar da fatiha cikinsa sai alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma cikinsa Allah ya saukar da suratul fatihatul kitab sannan dukkan littattafai guda ɗari da hudun nan da ibn al-qayyim al-jawzi yayi magana a kansu gaba ɗaya Allah ya nade su ya zuba su cikin guda hudu su ne zabura ta annabi dawud at-taura ta annabi musa alaihi salatu wassalam injila ta annabi isa alaihi salatu wassalam sai kuma alqur'ani mai girma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka aiko duk wa'incan littattafai guda ɗarin Allah ya dunkule su cikin wa'innan littattafai guda hudu su kuma wa'innan littattafan guda hudu guda uku sai Allah ya dunkule su ya sanya cikin alkur'ani mai girma Ɗauko daga zabura attaura injila duk ƙur'ani ya naɗe su muhaiminun alaihi to ƙur'ani kuma ka ɗauko daga baƙar zuwa nasi shi kuma gaba ɗaya sai Allah ya tattara daga bakara zuwa na sai sanya cikin fatiha fatihatul kitab daga bakara zuwa na sai ina cikin fatiha to ita kuma fatihar baki ɗayan ta dunkulenta ga baki ɗaya tana cikin aya ta biyar iyaka na abudu wa iyaka na tsaye to kuma halitta tun daga farko har ƙarshe akan iyaka na abudu wa iyaka na sai na kalice ta kan wannan aya to sai gashi kana karanta wannan sura fatihatul kitab amma ba abin da ya kwada ka da ƙasa ko da ma sanin fassaranta na jika na yi kan nan da muka sani don fassarar da muke yi alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin taligai arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin wannan ordinary fassara ce wanda zai iya gano nuna ma hakan nan dauki tafsirul qur'an tafsirul fatihatul kitab na ibn al jawziya ka gani inda zaka san cewa fatiha ba musamman fassara fatiha ba musamman ma'anarta ba kuma ana karanta ta ranar asabar anan aiko a zo an karanta to kuma in na lahadi ne ko gobe kenan wanda yake so sai ya zo duk ma an zo karshe-karshe ne yanzu na wannan amma yin mutum yana so ije shi nemi wannan in ma ba za ka same shi ba ka yi photocopy ka yi photocopy to sannan kuma ka je ka duba madarijin saliki bai da manazili iyaka na abudu wa iyaka na stari akan wannan sai da ibn al-qayyim din yayi mujalladi uku kan ba da fassara kawai abinda wannan abin da din ya kunsa kuma shine ake ta gutsura yanzu da sasu ba ranar juma'a gutsuran gutsura ake cin maka kadangare ake wa littafin to duk kawai yana mana mai bayani kan me kuma wannan fatihar ita ce ya amfani da ita a wannan madariji salikin duk wata firqar zalla da ake da ita a doron duniya da ita yake mai da mata raddi nuna ainihin bacin wannan aqidarta duk wata firqa da ka sani wanda ake kira firƙon zalla din a ciki da fatihar yake ɗauka yana mai da mata raddi yana nuna mata rushewan aqidarta da fatiha bai ɗauko yi shiga bakara ko wani abin nan ba a cikin fatihar kawai yake kwakwasan su to sai mutum yana karanta wannan aka ce masa kuma ba sallar da za ka yi ta babu wannan fatihar a ce kuma sallar ta yi to sai mutum yana karanta fatihar nan amma la bali ya abin da ya kwada shi da ƙasa bai jin ma wani abu ko da ya san wannan ordinary fassara kai ko da ya san ma yanayin yadda ibn al-qayyim din yayi mata bayani na karatu bai ma tunani bari yanzu surar da liman ya karanta mana surori biyu ya karanta sura ta biyu wace ce karanta mana dan borno na'am suratul kafir to <laughs> dai ya manta <laughs> to ina fata an gane to wannan surar kawai da zaka zo ka dauke ta qul ya ayyuhal kafiru in kai wa kanka hisabi kawai sai ga anya kuwa ba tufka da warwara ma kake yi da kake ambatanta ba kana barranta da duk wani abin da ba Allah ne ba kana komawa ne zuwa ga Allah shin da gaske ne ko ba surar da shaidan ya ki bai so ka karanta irin kul ya ayyuhal kafiru dan bai son karanta ta ina jin zafi ana karanta kul ya ayyuhal kafiru to amma mai karantawan ni da nake karantawan kai da kake karantawar ya karantawar take Allah ne da kansa ke mana magana amma muna can wata uwa duniya ko ba haka bane to ta yaya wannan al'amari zai kasance mana haka ta yaya za mu tsinci za mu saki mu zama hakan nan din in ji tambayar malam kenan qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi yace inna Allah amara yahya bin zakariya Allah ya umarci annabi Yahaya dan annabi Zakariya sallallahu alaihi wa sallam ko bi khamsi kalimatin ya umarce shi da wayansu ya dora mishi wayansu abubuwa guda biyar an ya amal bihinna cewa wayannan abubuwa biyar din shi annabi hayin ya tsayu a kansu ya aikata su kada yi wasa da su wa ne amara bani isra'ila an yi amalu bihanna sannan kuma ya umarci bani isra'ila su masu su ginu akan wa'annan abubuwa guda biyar da wakana min bayani ha cikin abubuwan nan guda biyar da Allah ya umarci annabi Yahaya da ya tsayu akan su shine sai ya ce ka ce musu wa amurukum bis sala ina umurtan ku da sallah wa idza qumtum ila sala idan kuka tsayi zuwa ga sallah fala taltafitu kada ku yi ta waige ku yi ta faman bandan-bandan tafi nan ku tafi can fa inna Allah azza wa jalla yuqbilu bi wajhihi ala 'abdihi ma lam yaltafit lokacin da kace Allahu akbar to Allah ya umurci mala'iku su janye wannan shamaki to yanzu ya kana facing din shi nana facing din ka one on one to Allah ba zai ce a mai da wannan shamakin ba sai kai ta waige to Allah yana nan yana kallon ka ba zai daina ba ba zai ɗauke ce a sakan mai wannan ba sai in kayi ta waige in kai na farko ma sai ya gargade ka ce ya kai bawa nan, zuwa dubi zuwa ga wani wanda ya fi ni da ka sake da bai ci haba bawa na kana dubi zuwa ga wani ne wanda ya fi ni to kana yin na uku sai ya ce wa mala'iku kuma ya dame shi a bawa na ya je shi abin da yake ganin ya fi ne ci gaba daga wajen an saki mutum sai yadda kuma shaidan yayi da shi to Allah yana nan yana fuskantar ka kuna one on one matakar baka yi iltifati ba malam yace al iltifatu gaba ta gaba kenan ko fi salaki sumani wannan waigen da ake yi wa magana gida biyu ne kashi biyu ne iltifatul qalbi ila ghairillah zuciya ta saki Allah ta tafi wata uwa duniya Shi ne iltifati na farko wa zalika bi an takuna waqifan bayna yadayhi ga ka kana tsaye gaban ubangiji fi salat wai kana sallah wa anta tafakkur fi zawja kana nan kana ta faman tunanin madam ina ofisa sabon amarya kenan ko ta yana faman tunanin sabon amaryar yadda yi wani kuma shi yanzu yana irin su ɗan borno su sun da sun yi faɗan the end so <laughs> ko ba haka ba eh, su kan sun yi faɗan da yan ba su zuwa next level to eh, sallah tun yana na yana ba yana tunanin matarsa wal'aulad yana tunanin yayansa wal'amuwal ya kabbarta yana sallah yana tunanin dukiya wal mashara ko kuma su abubuwansa da yake kai komo a kansu wal da kuma yanzu kadarori ko dukiya da ya mallaka assets kana nan kana cikin sallah kana tunanin agogon da zaka saya kana cikin sallah kana tunanin irin hular da zaka saya irin takalmin da zaka saya irin wayar da zaka saya irin yadin da zaka yanko irin abincin da za ka ci ba ma yi to wannan shine iltifatul qalb to wannan iltifatin idan mutum ya yi shi to shikenan ya rasa kushuri to ban sani ba in auna sallata ka auna sallarka ke ma ki auna sallarki in Allah ya taimake ka baka cikin masu wannan iltifatin to kai judu shukur gode ma Allah zabi ne da falala da baiwa ta ubangiji in kuma ire-ire na ne ka auna kaga iri na ne kai to kawai kai surfafi neman gafaran ubangiji da neman agaji da neman tallafi kawo maka agaji Allah ya taimake mu Ƙwarai kuwa. Kuma ko da a cikin wannan zamani, ai ba za ko a sallar da muka yi ta magariba ba za ka ɗebe cewa babu wanda ya kan ba. Ko kana iya don na Allah ai ba sa karewa in ji malam bahaushe ko? to in ni da kai ba ma yi bai nuna cewa duk kowa ma baya yi haka ne ko ba haka ba to sai mu nemi Allah kawai ya kawo mana agaji ya rufa asiri ya gafarta ya kuma tallafa mana mu kuma yi bil haƙƙi da gaskiya mu yi ƙoƙari da gasken muke yi to shi kuma wallazina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa inna allaha zama al Musulmi. duk wanda ya kyautata yana yi da gaske yake yi to Allah zai kawo mai agaji inda da gaske muke yi din kuma Allah zai taimake mu wannan shine iltifati na farko na zuciya alittifatul basari sai kuma waige na idan kana sallah ka kalli nan ka kalli can ko ba haka ba mutum yana sallah yana kallon kalanda yana kallon yadda wanka ke kadawa yana kallon wanda ya shigo ko kuma yana tunanin a to waye ne kuma wani ya shigo yanzu shi kenan sai ya ta kokarin to waye shigo min sai ya gane wanda yake yanzu ya shigo ko kuma ya kabbarta bai ankara ba sai yanzu da ya fara sallah sai ce a haka ba ma ba dai wai tsakanin da wa da wa nake sallah ne ma ne sai mutum ya hau tunanin bari ya gano sai ya rika warga idanu ya duba kafa ya san kafan irin kafan malam ibrahim ya ga ko mala ibrahim ne a hannuna na dama in ya waiga nan kuma ya duba ya ce oke oke oke oke eh, zaraddin ne ke hannun dama ke hannun hagu da idanu iltifati bil basar kenan wakila huma manhiyun an dukkan su guda biyun nan shari'ar musulunci ta tsawatar ma ba a son ka yi su wa ƙasu min ajiyar sallah suna tauye wa mutum sallah suna tauye mai ladan sallarsa zai waye gari ya tashi da ƙyar in ya tashi da 1 over 10 da ƙyar irin wa'annan zai yi da sallar da ƙyar zai tashi da yana da kashi ne bisa goma na ladan sallar da yi. wani ma zaro zai tashi Allah ya tsare mu wa inna hal wa inna hal kabiratun illa alal khashi'in lallai sallan nan ko kuma samun khushu'in nan al'amari ne mai girman gaske sai waɗanda Allah ya arzuta su da khushu'i Allah ya arzuta mu da wannan inna min a'zami asbabil lati taj'alu as-salata thaqila daga cikin ainihin ababen da ke sanya mutum ya rika jin nauyin sallah alal ab bawa ya ji sallah tana yi mai nauyi Adamin khushu rashin khushu'i na'am na tsallake hadisi na'am haka ne wa kan rawal bukhari imam al-bukhari rahimahullah ya ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam anil iltifati game da irin wannan waigen na zuciya ko na idanu fi sala alhali mutum yana cikin sallah فقال zalika ذلك اختلاس يختلسه min من صلاة العبد wabce ne an san wabce ko to ina rike da wani abu ko ka zo kai whip ka fisge mai to wabta ce fincika kwace ne shedan ke yi ma bawa a sallarsa nana aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan iltifatin shine ya bata wannan amsa cewa ai wannan waige da ke ka gani mutum ya ko da zuciya shi ya kabbarta sallah ya tafi kefene ya gangar jikin shi na nan yana ta goho yana dungurawa yana tashi amma zuciya kuma tana can tana jawala sai bugawa nan ta buga can ta buga can ta ma raya mai abinda shi da kanshi ya san abu ne wanda bai taɓa yiwuwa kabar ta sallah sai zuciya shi ta ce yau aiko kaga in na zama shugaban ƙasa da zan yi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ko ba ka bane ta yaya na'am wasu ai wannan ya fi kan jaki <laughs> a to haka ne ko to sai kaga kawai kana to kai ta faman nausa kawai sai ka shiga uwa duniya daga nan sai ka ce kaga ina zama shugaban kasa tashin farko abinda zan yi eh, duk janar janar na sojoji zan yi ritaya ɗinsu don saboda ba su da wani amfani eh abinda zan yi kawai shikenan zan ɗauko zarata masu zafin kai shikenan sai in danka musu nan da nan da nan da nan sai ka ga mai sallah kuma sai ka ga yaya tashin farko ma sai ka ga ka zama mai anguwa ma anguwa kuma tukun abu ne mai kama da mustahilu ko ba haka bane to fa aka sallah ne ya wurga ba wannan annabi ya ce wannan dinnan wani kwace ne domin a yayin da kake wannan daraja sallar ka ne kake zubarwa yana zubewa yana zubewa yana zubewa yana zubewa gwargwadon tunaninka gwargwadon darajar da ka rasa a sallarka gwargwadon yadda ka saki idanunka ka kalli nan ka kalli can ba inda ake bukata ka kalla ba gwargwadon kuma yanayi da shedan yake raba ka da sallar ladan sallar da yana tauye ma sallar jama'a makasudin karatun nan fa shine ni in yi wa kaina fada kai ma ka yi wa kanka fada ke ma ki wa kanki fada kuma sannan mu auna mu sanya skeli na sallolinmu a bisa wannan ɗabakai mu ga ina muka dosa ba don kuma kuma don saboda mai ƙoƙari mu gyara Allah ya taimake mu na'am to idan akwai wanda ya fi shi gyaruwa in za a yi mai nasiha ya gyara fa nema in babu to in kuma akwai wanda ya fi shi gyaruwa wanda ya fi shi gyaruwan da aka san cewa ya fi shi tsayawa da nada don wani lokaci kana iya cire wannan limamin kuma ka zo ka sanya wani wanda shi ku neme shi kuma ku rasa haka ne to amma tambayar ma tukuna kai da kake bin limami sallah ya ka gane yana ta zagaye kalle kalle idan kalle kallen da yake aibi ne kai da kake bin shi ya kai ka gane yana kalle kallen kai ya taka sallai na'am kuma sai ka zarge shi in kuma a'a ai kana komawa gefe ne kana kallon shi haka shari'a ta ce ma ce ma aka inda an kabbata sallah ko da ka yi ta a wani waje ka zo ka shiga ayi da kai to ya kai ka gano yana waige waige na'am to in ko har ka gano yana yi to ai kenan da kai da shi duk kalma san ta wa'annan san makal shikenan sai ku tafi kawai shikenan dama da mu je ne menene zani ne ta tarar da mu je mu sai ku ta nausawa ku kawai ga gayu kenan kala ɗaya ce to me ya hokin shi to shikenan mun ji to amma shine malam yake cewa wannan fa samun wannan al'amari ne mai girman gaske sai wanda Allah ya sanya musu suna da kushuyi sai ce to menene babban dalilin da ke sanyawa ka ga mutum yana sallah yana yin wannan iltifatin adamul khushu shine rashin wannan khushuyin walidha qala ta'ala saboda haka ne Allah mabuwaye da ɗaukaka yake cewa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ya agaza muku ku cije wajen tsayuwa a sallan nan domin tsayuwa ka tsaye da sallan nan yadda ake so wa inna hala kabiratu al'amari ne mai girman gaske illa alal kashi wannan da Allah ya zurta su da kushuyi to sai kai ta kokari yanayin yadda zaka samu wannan kushuyin dan ka shiga zuka zama ciki wannan al'amari ne kar mu ɗauka mai sauƙi mai wahala ne ku duba kala thabitul bannan kun san tabi'i ne ɗaya ne daga cikin almajirai na sahabbai kuma cikin malamansa akwai abdullahi ibn abbas da akwai abdullahi ibn mas'ud shi thabitul bannan yake cewa kabattu salata 20 sana nayi ta fafatawa da raina a sallah kawai in ga na murƙushe ta dai na samu kusho inan sai da na shekara ashirin fafatawa nake in na yi sallan nan in ga kawai na girku kawai ita ne ke gabana ba wani abu yake sai da na shekara ashirin sun matalazzastu ha ishirin sai daga tun daga wannan lokaci kuma yau shekara ashirin da Allah ya kawo mini agaji kawai nake kwankwaɗan zuma sallar kawai in ina yi kawai cikin ni'ima nake yi shekara ashirin da na kabbarta nake kawai in na kabbarta kawai sai in ga kawai shi ke nan na shiga kawai na shiga aljanna don na samu nasu shekara ashirin ina fafata in samu wannan to bayan hakan nan yanzu yau shekara ashirin in na kabbarta sallah kawai gaba ɗaya ba abin da ke gabana sallar ne kushu in Allah ya arzuta ni da shi Shi shine sai ke cewa fa wallahi har an kai ga a yanzu yace ina rantsuwa da Allah inni la adkhulu as-sala fi as na kai shiga sallah fa amalu hammi khurujin minha damuwa ta kawai a ce zan sallame bakin ciki na za a ce zan ce assalamu alaikum da so samu ne ba assalamu alaikum kawai tafiya kawai to shi ba shiga sallar ne matsalar ba a shi alhamdulillah ya shiga sallah to yanzu damuwarsa da bakin cikinsa shine cewa in ma raka a biyu ce dai wai ai da ya kai zai ci assalamu alaikum to sallaman ne yake bata mai rai da so samu ne in ya kabbarta sai dai kawai in an zara ransa na'am eh shine sabitul bannan shine sabitul bannan shine wanda yace Allah in dai a cikin bayinka akwai waɗanda in sun mutu kana barinsu su yi sallah a makwancinsu to Allah ina roƙonka ka sanya ni in na mutu cikin masu sallah bayan sun mutu saboda ita sallah tana mai shi kun gani shi da so samu ne in ya kabbarta ba ranar sallamewa sai ranar da aka zara ran shi aka gan ba al'amari ne musu hidu yanzu kai ka kura ka zo ka ce to yanzu bari kai ka kabbarta isha'i to ba za ka sallame ta ba har rana ta fito gobe isha'in kake yi har rana ta fadi isha'in kake yi ya kai na haka ga daga wajen in kana da gata sai a wuce da kai barnawa to ya farilla asbahin ya farillan zahar, ya farillan la'asar ya farillan magariba ya kai da su kai kuma ka kabbarta daga isha ya kace kawai kai karka sallame har sai to sauran wasu farillan fa to shi bakin cikinsa tila zai sallame shi yasa shi ne ya roƙi Allah in dai in mutum an sa shi a kabari Allah akwai bayinka da kake bari suna cikin kabarinsu su yi sallah to ya Allah ka arzuta ni da wannan ta yanayin yadda ranar da na mutu na shiga kabari to Allah ka arzuta ne da wannan kuma an yi ruwaya cewa daga ƙarshe da aka buɗa bayan an bizne shi bayan mutuwar shi an je an samu an wasa kabarinsa kuma ka same shi tsaye yana sallah to Allahu alam Allah ya rufa mana asiri wa qala Abu Sulaiman ad-Darani shi Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa inna ahlul layl kaga waɗanda suke yin qiyamul layli fi a cikin daren su aladdu min ahli lahwi fi gardin annan kam sai wanda yake kiyamun laili kuma kiyamun lailin na gaskiya ni'imar da ke cikin mutum ya kabbarta yana kiyamun laili irin hutun zuciyar da mutum yake samu irin natsuwa da wani irin walwalar da yake ji a ransa to yake cewa wannan jin daɗin da walwalar ta fi ƴan duniya akan duniyar su da suka samu to sai dai wace irin sallah in ma mun tashi muna kiyamun lailin yaya ga dare nan ya natsu kai ko kawai ka kabbarta kana ganawa da ubangiji a lokacin nan babu wani hadafin da ke gabanka illa kawai ganawa kar kake da ubangiji to a wannan lokacin yanayin daɗin garɗin wannan ɗin in dai har da mutum da gaske yake to wallahi daɗin da yake ji a ransa ya fi daɗin da wanda yake neman duniya ya same ta yake ji irin kamar da shi abu suleiman addara ne yake magana kenan wa innahu la tamurru bil qalb domin me ya lokaci yana wuce ma zuciya sa'atu ya kadu ya turu biha farhan yace idan shi ya kabbarta yana sallan nan ji yake ji kawai kamar zuciyar shi za ta tashi saboda murna hatta aku murnar da yake ji har ta kai matsayin da ma yakan ce kai law kana ahlul janna fi mithli ma ana fihi minan na'ami innahum lafi sa'adatin wa na'im yadda yake ji yace in wannan ni'imar da yake ji a yayin da yake sallah ita ce yan aljanna ke ji ce kai lalle ko suna cikin ni'ima mai jin daɗi suna cikin rabauta in dai abin nan yadda yake ji in mutum ya shiga aljanna ce to lalle ko wajen aljanna na cikin ni'ima to mu ko yaya wanda ma Allah ya nufe shi bai tashi yana kiyamun laili yana yi yana ta fama da hamma ko ba haka bane yana ta fafatawa Allah Allah yake ba ya sallame cikin magabata su da zaran aka ce ma yanzu rana ta faɗi to sun shiga murna sun shiga farin ciki a yi magariba a yi isha'i an sallama sun sallami kowa magana ta ƙare akwai wani tabi'i na manta sunan shi amma mutum yana so ya je duba suwar min hayatin tabi'i shi mayaƙi ne kuma bi ma'anin kalima kuma har ya bar duniya bai yi aure ba shi hasali ma roƙon Allah ya yi abubuwa uku ya roƙi Allah Allah ya bashi ya ce to Allah da ya taimake shi ya bashi biyu ɗayan ne dai har yanzu yana ta faman nema Allah bai bashi ba shi wannan sahabin sai da ya shahara a wajen maganin bauta ga azumi ga kuma jihadi ana cewa jihadi kuma da ya zara takwabi da ya zare takobi kuma idan an tafi jihadin nan ba da wasa yake yi ba fafatawa yake bil haƙƙi da gaskiya idan aka gama aka ce to yanzu a kwanta a huta abin nan to idan an zo lokacin da aka sauka magariba ta yi an yi magariba an yi an gama isha'i in yadda shi kuma shi yake yi wa mutane hidima na abin da za a ci ya gama yin wannan hidiman ya tara a gama sallah da komai da komai kowa yanzu zai koma zai je ya kwanta shi in ya tanadi abinda zai ba dokinsa ya gama da komai da komai irin ya abin nan dinnan kawai sai ya saci jiki sai ya sulale kawai cikin dare kawai sai ya bar mutane sai ya nausa cikin daji sai ya tafi inda ba abin da ya sauro daga shi kawai sai Allah to daga nan zai kabbarta to in ya surfafi sallah fa kuma sai alfijir ya keto to nan ne aka tafi sai wani cikin yana ana jin labarinsa da ya zo ko za ka ce wani kenan sai ce to yadda ake cewa mai yawan bauta din nan ne da sauransu ya ce ni ko sai na ga sai ya ga an gama ya gama komai da komai sai ya ga kawai ya gama ɗaure dabba shi ya yi abin nan sai ya ga ya saci jiki ya sulale ya fita shi kuma sai ya san sai ya bi shi suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya sai da ya je suka shiga cikin daji ya abin nan din nan kawai kenan sai ya ce kawai sai kura mai idanu ya kabbarta ya ce shi dai yana kallon shi yana sallah bacci ya daibai in ya farka ko dai ya ganshi yana ruku, ko ganshi yana sujada ko ya ganshi yana tsaye hakan nan aka yi ta yi ana cikin haka ana cikin hakan nan can sai ya ji zaki na kuka ya danno shi sai na yi bishiya sai ya sama zaki kuma ya danno ya zo ya same shi kawai kawai ya abin nan ya kuka shi bai ma san zakin ya zo ba shi gaba da sallar shi ya ce to yanzu kenan yanzu zakin nan zai farmake shi ya ga ya yi ruku'u zaki na nan tsaye ya ga ya je ya yi sujada zaki na nan ya to yanzu ya yi sujada zakin zai danne shi ya ga zaki bai danne shi ba har ya ida sai da ya ida ya kalli abin nan ya ce a'a ba naman ka bane ba je ka nemi inda Allah ya hore ma zaki ya kuka ya kuka ya juya ya tafi shi kuma da ya zo ya duba ya ce ga dai Allah ka san wa'inda suka yi ta bayan Allah abinda suke nema da sauransu Allah ka biya musu amma ni Allah na roƙi ka abubuwa uku alhamdulillah ina godiya gare ka ka bani biyu ka hana ni daya shi kuma wannan da ya ga zaki ya tafi yana bishiya sai yaya sai saukowa to wajen tun tunda ya yi da sallah to wajen saukowa wajen motsi da ganyayyaki sai fahimci akwai wani sai wai ga sai ya gan shi sai ransa ya ɓaci sai ya ce mishi ina gama ka da Allah wannan abun da ka gani tare da ni karka bayyana wa kowa a bafar maka da nake nema kenan duk abun da ka gani abun da ka gani don girman Allah ina gama ka da Allah karka gaya wa kowa ya ce to na zan ɗaukar maka alkawari amma bisa sharadi ce to me sharadin ya ce menene abubuwa guda ukun da ka roki Allah ya baka biyu ya hana ka daya sai ce ba ruwanka wannan tsakani na ne da ubangiji ya ce a ai sharadi ne na shimfiɗa ma in dai ba zan yada ka ba sai ka gaya min wa'innan ukun abinda ka roki Allah da wanda ya baka guda biyu da wanda ya hana ka sai yace ce to shikenan abu na farko da na roki Allah shine nace ya ubangije ina roƙonka in dai halittarka ce wannan Allah ka cire min tsoronta daga zuciyata in dai halittarka ce ka to kada wata halittarka ta gitta min wai ina shakkarta ina jin tsoronta yace to roƙon da nayi ma Allah na farko kenan roƙo na biyu fa yace na roƙi Allah Allah ya cire min sha'awan mace a zuciyata kada in yi sha'awan ɗiya mace ya ce to naji sai ta uku ya ce addu'a ta uku na roƙi Allah Allah ya cire min bacci daga idona a rayuwata har in mutu ba zan yi bacci ba wayannan abubuwa uku na roƙi Allah to wani guda biyun ya baka ya hana kuma wanne ɗayan ya hana ka ya ce ya bani maganar dai halitta ta ubangiji babu wanda nake shakkan shi babu wanda nake tsoronsa in dai halitta ce kuma ai to ka gani ma ga zahiri ai ko zaki ya zama bai ma san ya ma zo ba shi gaba da sallarsa kawai ba wani maganar firgici sannan kuma na biyu Allah ya amsa min ya cire min maganar sha'awa ta ɗiyamace ba in dai ɗiyamace na nan tsaye ba ni ganin bambancinta da wannan bango an san bango to yadda bango yake a gare shi haka mace take a gare saboda Allah ya cire mai sha'awa ce to wanda na roki Allah bai bani ba shine baccin nan ya cire min baccin nan ne dai Allah bai amsa ba yace ai kuma jikinka na da haƙƙi a kanka shi yasa Allah bai abun nan ɗinka ba to shine sai yace to alƙawalinmu da muka yace nayi maka alƙawali ba zan bayyana ba matakar kana raye matuƙar kana raye to ni kuma zan rike wannan sirrinka amma da ka mutu to ka sani zan bayyana kuma mutuwan yayi shi yasa mu ma labarin ya iso ha matar rijal matar Kama. a'a shi dai yana ba da labarin kanshi wancan shi sahabin sunan shi ne na manta inda da akwai suwar min hayati tabi inda watakila za mu gano sunan shi amma dai a bari kawai ba fuskanci abin nan ne in shaidan bai matar da ni ba kun wani ma wani dai a duba cikin suwar min hayati za a ga shi wannan sometimes akwai abdurrahman at-tamimi sometimes at-tamimi manta sunan shi amma akwai at-tamimi ciki shine wanda ya wani an gane shi kuma abu suleiman addarani shi cewa yake in ya kabbarta sallah in ya kabbarta yana cikin sallan irin nishaɗi da walwalar da yake ji a ransa ji yake kamar ma ransa zai ta tsuntsuwa saboda murna da daɗin sallar da yake yi har yake cewa da ɗan al in dai wannan ni'imar ita ce ɗan aljanna ke samu to aiko ya samu ni'ima kuwa an gane to shi fa yana duniya shi nuna ma me murna da jin daɗin sallar da yake mu ko yanzu duk sallar da muke yi Allah ta daren ce ko ta nafila ce duk wacce muka shiga to a ada muke shiganta kamar bunsurun da aka yi kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasta'izu billahi min qalbin la yakhsha ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana neman tsarin Allah daga zuciyar da babu kushuyi cikinta لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشي ينا نيمان تسرين daga zuciyar da babu kushuyi tare da ita Fakana kana ya kasance yana cewa mu kuma da muna da hankali sai mu riki addu'ar nan ya kasance ba sallah ba wata addu'ar da zamu yi sai mun wurga ta, musamman kuma ma a cikin sallah Allahuma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' ya Allah ina neman tsarinka daga ilimin da ba zai amfane ni ba wa min qalbin la yakhsha da kuma zuciya rai wadda babu kushu'i tare da ita wa min nafsin la tashba da kuma rai wanda ita bata da godiya duk abin da aka yi mata gani take ba a yi mata ba yadda muke yi a yau ko yadda muke kenan a yau duk ni'imomin da Allah ya mana babu guda ɗayan da muke lissafin sa sai tsanani da muke ciki kawai yanzu yake abin nan ban mutuna ni'imomin da suke kewaye da mu kuma babu wata matsala da muke tunanin yau muna cikin tafaci akwai rahama like da ita babu wata matsala in dai a rayuwar duniyar nan da zaka tsinci kanka cikin tafaci akwai rahama like da wannan matsala ya kace ka gane ne ko karla ka gane amma akwai rahama babu shi yasa fulani muke da wani karin magana in ka ji abin nan din nan malam barbare ma shi ma sai bincika ko suna da irinsa ba fulatani yakan ce allah maɓata fala allah maɓata fala kun san fulani bukka suke da ita ko ba sa yin kyaure irin wannan ko ko ba haka ba ne idan aka zo in suka yi bukkan in za su yi ƙofa. ai saƙa shi suke da kara da sauransu in sun gama saƙawan suka naɗa shine marufin ƙofar idan aka shiga cikin ɗaki akan sanya zare abin nan igiya ta baya abin nan to idan aka zo aka jawo sai a sanya itace sai a gitta wanda yake waje ba zai buɗe ba to shine suke cewa Allah maɓata fala fala ɗin nan shine gitta wannan da za a sa wannan itacen kaga in an bu in aka yi wanda ba yadda za a buɗe sai an cire wannan ko to ba yadda Allah zai jawo maka kofa ya kulle sannan ya sa sakata dauke ta a haka zai ja kofar zai tura turawa yayi kenan in ka so in kana da abin nan in ka zo sai ka me ka kama ka buɗa amma Allah bai kulle kofa a rayuwarka ta duniya komin kafircin ka Allah bai kulle kofa kuma ya sa ma sakata na'am a'a ai in kaga kofa bata budu ba kawai tambayi kanka kawai amma Allah bai taba kulle eh an dai a rayuwar nan ta duniya ne to Allah zai iya jan kofan ya kulle kamar yadda ya kulle mu yanzu amma wallahi bai sa sakata ba mu ne yanzu in mun ga dama mu bude in mun ga dama mu yi ta ihu amma wallahi Allah bai sa sakata ba bai sa sakata ba na'am Hmm. Hmm. Hmm. yawa eh a ka eh igiya haka eh kakamu karkamu to karkamu shi din karkamu ga sokotawa kenan su san karkamu to ba yadda Allah zai maka haka a rayuwa ta duniya amma ranar da mala'ikun nan suka dira fatal awa a wannan lokacin duk wata uku ba ke kasassa ce take ba. in ka ga mutum ya kubuta sai dai wata rahama ta ubangiji in ta biyo baya amma in aka kama mutum a wannan wajen wannan damkar babu wata ni'ima ko rahama komin ƙanƙanta ta tare da ita ke kasassa ce amma a rayuwar duniya ba abin da za ka yi ma Allah face yana nan ya ko ya damƙe ka ina nan like ba to da ya damƙe ka ba kana numfashi ba ko ba ka numfashi numfashin naka ne na waye to a sai kenan har yanzu da saura da kake kukan cewa yanzu abinci ya yi tsada da sauransu yanzu ba yawo kake yi ba wanda yake kwanci asibiti ba ya ma damu da in ma masara ya koma dubu miliyan ɗaya me yake fama da shi amma kai yanzu marbasaran ne ka sai ta din kana kuma kara kai ka a sai duk matsalar dai har yanzu akwai rahamar ko babu to wallahi mu kiyayi ranar da kuma za a zo ƙarshe ya kasance kuma a wannan halin to nan kan fa baba wannan lokacin shirun nan da Allah ya to yanzu kan zai kuma zai yanzu ne za a ga zahiri wannan kan ke kasar sace babu wata ni'ima ko rahama tare da wannan amma idan mutum Allah ya taimake shi akwai imani yana iya yiwa addu'o'i na ƴaƴansa da sauran bayan Allah da suke yi mai in Allah ya kubutar da shi yana cikin uku, ba a kabari sai ya ji an dakata Allah ya karbi tuba an yafe mai wani kuma har tashin kiyama yana cikin wannan azaba wani gafara su za auku ne lokacin firgicin fitowa daga kabari sai ya ce to Allah ya ce yanzu to ka gama da na azabarka wani kuma sai an kai shi ma bakin wutan ya gama gasuwa a kabari ya gama gasuwa a wahalar tashin kiyama ya gama gasuwa a dukkan wa'annan matsalolin sai an kama shi an za a wurga shi wuta Allah ya ce ku sake shi na yafe mai wani kuma gaskiyar magana sai ya shiga Allah ya tsare mu matsalar kawai mutum ya je lahira ba imani in dai babu imani kam to kenan la haula wala quwwata illa billah nan ka an gama to azabar da aka fara ta kabari so min tabi ne kawai Allah ya tsare mu shine cewa ran da bata wadatuwa duk abin da aka yi mata ita ba godiya tare da ita wa min da'awatin la yusajabu la sannan kuma addu'a tun yi ta faman duwa ko addu'a naka ka roƙi Allah Allah bai amsa ba ko kuma a mutane kana abin nan ɗinsu duk wani kiran da za ka yi musu ka nuna musu ba wanda zai saurare ka ba muna da su ba Allah ya taimake mu tazakkur ni'mal lahi alayka to idan ka kabbarta sallah abin da ya kamata ka rika tuna ni'imomin da Allah ya ma uridu ya ce yana so mu da muke karatun littafin nan da wanda ke saurare an tajlis ma'a nafsik mu tattaru ga zuwa ga kawunanmu binciki rayukanmu wata tazakkar sannan mu yi tunani lahi alai kowanne mu yi tunani ya zanna ya warbi wa shi ididdiga ya yi tunani ya tuna ni'imomin da Allah yake masa na farko ni'imatul basar ga ni'ima ta kallo ta gani wasam ga ni'ima ta ji wal kalam ga ni'ima ta kai magana a fahimce ka wal yadai ga hannayenka biyu war rijlai sannan ga kafafuwa biyu wa qabla zalika kullihi ni'matul islam gabanin wa'annan duka nawa ka bayar ka zama musulmi me kai ma Allah ya maida ka musulmi dukkan mu nan da muke nan yanzu me muka yi ma Allah ya maida wa musulmi dukkan mu nan karshen ta in ba sa aka yi ba haka nan muka tashi muka gan musulmi haka ne me muka yi ma Allah ya maida wa musulmi matsalar kawai da yake ba mu san me abin nan ni'imar da ke tattare da musulunci ba shi ya sanya mun tsinci kawai muna musulmin ba mu san ni'imar da Allah ya mana da muka tsinci kanmu musulmin ba akwai littafi nurul islam da mutum zai samu wannan littafin ya karanta to ne zai san menene musulunci to kuma ya tsinci kansa ciki ana kiran shi musulmi Allah ya gama mai ni'ima Allah ya gama mai ni'ima ni'imomi biyu ne Allah zai ma a duniya in ka same su to ba ni'imar da ke gaba da su farko ya baka ni'ima ta musulunci ta imani kayi imani da shi ka musulunta ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni'imar da ke gaba da ita san ni'ima ta biyu ya baka koshin lafiyar da zaka bauta mai in ka cire wayannan ba wata ni'imar da take gaba da su dai ba ba za mu yadda ba ne ba ya kamata mu zama to dangote muna da kuɗi to nan ne Allah ya mana ni'ima mu zama dangote eh to nan ne muke ganin eh, in dai mu ne yanzu a wannan zamanin ai mu muna ganin ni'ima akwai wanda shi yanzu wani kidahumin shi gani yake a'a shi dai Allah ya bashi kuɗi ai da kuɗi zaka samu dun lafiya ko ba haka bane na'am hoto shi yana ganin da kuɗi zai je shi dun lafiya zai samu amma kuma saboda kidahumancin shi balidancin sa saboda jaki ne na ƙarshe nawa suke kama hanyar su da kuɗin kuma su je su su su kasa samun lafiya dawo dai kuma ana ta faman daito gobe ma su koma jibi ma su koma na'am ba ni'imar da ta wuce a ce ma kana musulmi sannan kuma Allah ya baka lafiya in ya ga min da da da za mu abin nan shikenan to nawa ka bai ma Allah ya maida ka musulmi me kai ma Allah ka tsinci kanka musulmi sannan yanzu da kake da koshin lafiyar da har ka zo wannan me kai ma Allah ya sanya ka kake da wannan lafiyar da har ka zo nan shi kuma yanzu wanda yake kwance a asibiti ana abinci ma ta hanci ake sa mai ake dura mai shi kuma wani laifi ne yi ma Allah wanda kai baka yi ba bai da haka mashi bai kawo ka da shi kuma menene ya Allah ya maida shi haka na'am ni'ima ce ko ba ni'ima bace to da zanna mu tambayi kawunan mu wa'innan ni'imomin su mas'al nafsak ka ƙara kuma yi makanka wannan tambayar ala tastahiqu tilkal ni'ma kullaha an tuf riga qalbaka lillah duk wa'innan ni'imomin ka tambayi kanka dan girman Allah duk wa'innan ni'imomin da Allah ya maka bai cancanci a ce yau kawo fintar da zuciyarka daga komai ba kawai ka koma sai Allah jalla jalaluhu Allah kawai kake fuskanta ni'imomin nan duk da kake cikinsu ba su kai ka wofintar da komai ba a duniyan nan ka koma kawai Allah kawai kake kallo na ji an yi shiru tunda babu kuɗi ciki ko? wan taksha wan tawaqifun baina yadai a ce yau ka zo ka tsaya gaba gare shi baka sallama ba na'am baka sallama kawai ka ce yanzu ka sallama shine kawai kake fuskanta ba ga kama tsaye gaba gare shi ga ni'imomin nan wanda baka ma faroka ba idan ka masu to kuma sai ga kana tsaye gaba gare shi amma kuma zuciyarka ba ta tare da shi idanunka ba sa tare da shi ta'amman gaba ta gaba mai ma hadatha li uwa ibn zubair ka taho da ni da kai mu lura da abin da ya faru da urwatu bin zubair urwatu bin zubair jika ne na sayidina abubakar kuma jika ne na asma domin dan abdullahi bin Zubairu kuma kusa Abdullahi bin Zubairu, kuma mahaifiyarsa ita ce Asma Urwatu bin Zubair malam yace zo ka biyo ni mu yi la'akari da abin da ya faru da shi fani Hisham bin Urwa an abi shi Hisham dan shi daga babansa kala waqat akala kamar tetanus ya shige shi fi rijlihi a kafarsa faƙila lahu sai aka ce mishi ala na ruwa laka ɗabiban ba za mu nemo likita ba ya zo yi ma magani kala in shi tu na ɗaya ya saura gare ku kun ga dama ku kira kun ga dama kar ku kira duk ɗaya ne abinda Allah ya hukunta zai kasance ko ba haka ba ne cin kun ga dama faja a tabib sai likita ya zo fa qala asqika sharaban ya zulu fihi aqluk to yanzu abinda za a yi kun ga san lokacin kun ga ko a yau idan za a yi maka tiyata za a yi ma sojin, san sa ya maka anesthesia ko saboda me a ɗauke ma dauke ma ran a ci gaba da aiki sai an gama sannan in ka farfado ka farfado in ka tafi daga wajen kuma ka tafi waye waye sake bugawa waye a karbi wayar a bada ta kawai karbe ta kuma mustapha a tabbatar da ba mai damai mai wayar nan ba sai kawo buhun siminti biyu buhun siminti biyu in ba ya kawo ba a mai damai mai wayar in kuma yana ganin ba ta kai abin nan ba komai shi kenan a batta hmm, ai sim card din shi na ciki ko ya je shi welcome back mu komo kan darasin mu ko akan yi anesthesia yanzu ko wanda aka yi mai sojiri lokacin da aka zo aka dan da kan din nan da muka je lokacin da za a yi wannan sojiri likitan ya duba ya tambaya, ya duba ya ce no problem ya ce amma dai bari dan yi maka abin nan kawai da ya kama jijiya ana sanya wannan kafin nan lokacin da na je Saudi aka yi min operation na ji dai two and a half meals that was all two and a half mils. kalmar da naji nurse ta faɗa kenan ta ƙarshe ana danna min ita magana ta ƙare sai da aka yi awa shida da rabi ana operation a wuya tun karfe takwas wajen karfe biyu aka yi da kawai na ji ana trolling ɗina kawai abin da na yi kawai sai dai kawai na dan dai na ɗan ina ta fama abin nan kawai shikenan anesthesia to lokacin babu to abin da ake yin za a yi wa mutum operation sai a bugar da shi a bashi barasa ya yi sai ya yi nitenin yadda zafin ba zai damai ba shine da likita ya zo shi ya ce to tilas za a yi maka operation amma zan shayar da kai abin sha saboda ya gusar maka da hankali faqal nan take sai urwatu ibn zubair ya ce mishi imdi li sha'ani tafi ka bani waje ma zanantu anna khalqan ni dai ban taɓa bani tunanin abin na da ban mamaki a ce wai wata halitta ya sharabu sharaban zai sha wani abin sha wa ya zulu fihi akaluhu abin shan da zai gusar mai da hankalinsa hatta la ya rufe rabbahu shine yadda bai san yanzu ya hankalinsa ya gushe har bai san ubangijin shi ba ni ban yi tunanin mai hankali akwai wani ɗan adam Allah sarki Ubatu ibn Zubair bai zo wannan zamanin ba ko ko ba haka bane yanzu mutane nawa kowa ya zama dan mafi yawa mutane yanzu sun zama jan kwaya haka ne kawai ya sha wai-wai, damuwa ta damai sai ya kara ma kanshi damuwai to menene damuwa ta damai to abinda za a yi bari kawai ya samu wani abin nan kawai ya hadiya to daga nan shikenan ya bige ya ta bacci ya ta bacci da ya tashi sai musiba biyu ta biyo baya damuwar tana nan ta danyace sannan yanzu kuma ga musibar wannan abin da ya sha din kuma yanzu jikinsa na neman ƙari ko ba haka bane to a yayin da yake wannan lokacin ya san Allah bai sani ba yace to ni ina ma ban yi tunani dan adam zai zo shi ya sha wani abin da zai raba shi har a waye gari bai san Allah ba shine ya sha abin maye qala fa wada al min sha to a wata kirwayar sai yace ce to shikenan a kauda wannan wannan giya sai kuma aka nemo wani su katti mutum goma sai ga kawai mutane tika-tika sai kan shi sai ce wayan nan fa sai ce za su danne ka ne saboda lokacin da za a yanke dan an yanke shawarar hanya kaɗai ta maganin wannan matsala kada ta bazu cikin jikinsa a yanke kafarsa to sa ka ce sha giya ya ce Allahumma a'a shikenan to yanzu sai ga katti menene nan za su yace za a danne ka ne saboda a wannan lokacin tunda ba a zarto kawai za a sanya yadda ka san kafinta ke yanka katako haka za a yi kirkir kirkir har a yanke kafai so ko ai ba sai an danne mutum ba yanzu kai za ka zo yanzu ka duba duk wanda ya karya aka ce za a mai ɗauri ya kake gani ba sai an samu katti ma sun danne shi ba haka ne ko ba haka ba ko gyarin targaɗe to shi ne sai ka tika titi ka tika aka ce to za su danne ka ne saboda lokacin da za a yanka kada abin ya ce ba ne bukatar su kawai abin da nake so jale ne kawai kabbarta sallah to ko ya kabbarta da ya nausa cikin karatu kala fawada al-minshar daga nan sai ko yana kabbarta wannan ya nausa cikin sallan nan ko sai kawai aka sanya zartu ala rukbatai ala aka sanya akan gwiwa kawaka ka haugi da rawa al-yusra ta hagu wa nanu haulahu fi ma sami'na lahu hassan fa ma ina min wasa aka yi ta yankawa ba ba mu na ba ba mu wannan ba kawai yana usa yana ci gaba da karatu kuma zarto kuma kawai ake ta dijira har aka guntula wala ma qata'aha lokacin da aka yanke kafar fa ja'ala yaqulu sai ya kasance yana cewa la in akasa laqad abqaita to wannan kamar da kissa take cikakka an yi bayanin cewa shi dai shi wannan urwa bin zubair shi a tsawon rayuwarsa tun yana matashi abinda aka san shi da shi shi ne da rana zai ɗauki mushaf ƙur'ani a hannu zai karanta izu goma sha biyar sannan in dare kuma ya yi zai ƙiyamun laili da izu goma sha biyar tsawon rayuwarsa har zuwa wannan ranar da wannan al'amarin ya auku da aka zo ko aka sanya an yanke to tunda an yanke ai tila tsaye da jini in ba haka ba kuma sai jinin sa ya tsaya ya mutu to yadda ake a lokacin a tsaye da jini shine bayan kafin a abin nan dama man gyada na nan na ta tafarfasa farau farau farau akan wuta yana ta jujjuya wannan to ana gama yanka wannan shikenan sai a dauko wannan dungulmin sai a tsoma cikin man gyada sai shu to wannan kisa aka ce a lokacin ne ya faɗi ya suma to da ya farfado ne shine sai ce a kawo mai kafai aka kawo da ya kalle ta sai yake gaya ma Allah yake cewa ya Allah da ina kasta da ka laqad kaita. ai da ka amsa akwai wanda ka bari wala da laqad afaita in jarrabawa ma fa ka sanya wa mutum ai da ka bar shi lafiya haka ne yanzu duk da muke kuka waje kaza na ciwo waje kaza na ciwo kafin wannan lokaci babu wajen ba mu kasance lokacin da babu inda yake ciwon ba to don me ba mu tuna wancan ba sai yanzu ciwon da muke ciki ne muke tunawa na'am wa ma tarakta hizbuhu wa ma taraka wa ma taraka hizbuhu min tilkan laila duk da hakan nan kuma wannan daren fa sai da yake amul lailin shi na yi goma sha biyar din ban sani ba ko an gane karatu to aka ce lokacin da aka yanke wannan kafan da yayi wannan magana kuma sai ya ce ya Allah ya ce wannan kafa da kin tunda Allah ya hada ni da ke har gashi yau Allah ya raba mu ban taɓa daukan ki na taka ki na je wani wajen da Allah bai so aje ba har yau Allah ya raba mu tunda yake tare da kafai a lokacin ba kun ga yana da yaya har guda bakwai ko shida yace to tsawon rayuwar shi da yake da wannan kafar har zuwa yau an raba ka an yanke daya ai da yace afkaita ai Allah ya bashi gabobi guda hudu ya bashi kafafuwa biyu ya bashi hannaye biyu ko to a cikin kafa kafafuwa biyu da hannaye biyu ai ni'imomi ne guda hudu to cikin guda hudu sai amshe daya to dai amshe daya yaya akwai saura ko na'am to manta kuma da tarin abu kilaba ko shi da duk hannayen da kafafon duk Allah ya raba shi da su amin mun karanta nan ko a koma cikin ulul himma ina fata an gane sai ce to gashi yau har Allah ya raba mu da ke Allah ya sani tunda muke tare da ke ban taba takawa da ke zuwa inda Allah baya so ba to da ni da kai mu auna mu gani inda yau ni ne za a yanke ma kafa zan iya kiranta in ɗauka ta in gaya ma Allah haka kai ma auna ke ma auna amir bin salih amir bin salih yana cewa an hisham bin urwa hisham dan urwa yana cewa inna abahu kharaja ila walid bin abdul malik ya taso daga madina ya je sham domin ya ziyarci amirul mu'minin walid bin abdulmalik hatta idza kana biwadi har sai da yazo wannan waje da ake kira wadi waje da fi rijlihi shay'un sai wani abu ya kama samu kafarsa fa zaharat bihi qarha sai ya zamanto kamar wani ƙari hakan nan ya fito summa tarakka bihi alwaja to daga nan ne fa kuma sai abun ya fara tsananta yana ta tsananta ya zama cuta falamma qadima ala Walid, da ya je wajen walid qala ya aba abdullah sai walid ya ce mishi ya aba abdullah uktauha kila za a yanke wannan kafa kala dunaka ce wannan duk abin da kaga dama fada alahu tabib sai ya kira da dabi likita ke fa qala lahu ishribil muraqqib to ka sha abin da zai bugar da kai fa'al ya ce yo zai kawai mai ta waccan ne fa kada haka yanke wannan kafan min nisi saqin a rabin ainihin kwaurinsa aka yanke wannan kisa idan da mutum zai duba cikin <coughs> suwar min hayati tabi'in din zai ga da aka kawo abin da ya faru ya je da ɗan shi ina ji abdullahi ɗin shi abdullahi yana da sha'awan dawaki so da haka da ya je garken dawaki na amirul mu'minin walid bin abdulmalik yana zazzagayawa yana kallon dawaki, suna burge shi sai wani ɗaya daga cikin dawakin sai ya harbai wannan ya sanadin mutuwarsa to da ya mutu ɗan shi ne kun ga ya je da shi to yana zuwa wajen maganar haƙan ƙabari don a bizne ɗan shi ne sai kuma ya sari kansa kun san ko a yanzu ai ba shi yasa da ka samu ciwo da komai da komai da an je sai a cikin ma me tetanus ba to wannan shi ne sai tetanus ta shiga to bayan da wannan tetanus ya shiga ne nan ne sai ya zo kuma shi yace to ba yadda za a yi bari a kira ma likita likita nan ne aka zo aka yi nan abubuwa ina fata an gane aka yanke mai wannan zuwa rabin ƙorinsa wa ma da ala qawli has has bai kara wani abin nan ba har aka yanke ba wani abin nan fa qala al walid sai walid ya ce ma ra'aitu shaykan asbara min haza ni dai ban taba ganin dattijo mai shekaru da yake da hakurin wannan dan taliki ba a sa zarto yanzu a ce ma karaya ne ake gyarawa a ce kowa ya taba ni a kyale kuma a gama har a gama kana nan shiru gama sani ya tafi yana bacci to cito ni dai ban ga dottijo mai shekaru mai haƙurin wannan dottijon ba wai sai ba ruwa fi hadha safar a wannan abin nan bibinihi muhammad okay muhammad ne dan shi muhammad don a lokacin rakadatu baqala mun ga magana ta ta cewa alfadari ne ya harbai duk da cewa wancan dawaki ne fis abin ne ne fis tabli walam nasma'a minhu kalima fi zalika wannan ya yi sanadin da shi Muhammad ya bar duniya da sauransu amma ba a ji ya ce komai ba walamma kana biwadil qura lokacin da yazo qala laqad laqina min safarina hadha nasaba an yanke kafa ya rasa yaro yanzu ana komawa da aka zo wannan wadil qura din sai ya ce laqad laqina fi safarina hadha nasaba annabi Musa ko ko to ya an yi tafiya daga Madina an je Sham an ga ya mutu ga kafa an yanke laƙallake na fi safari na haza nasaban Allahumma kana li sai yake cewa ya Allah kana ni banu banunin saba ina da ƴaƴa guda bakwai fa kasta minhum wahidan Je ka karbi ɗaya cikin bakwai wa abqaita menene wa abqaita li sittan ka bar min shida wa kana ni atrafu arba ina da gabobi wa'annan abin nan din guda hudu fa kasta tarfan ka dauki guda daya wa qaita thalatha ka bar guda uku wa inibtulaita in jarrabawa ne kai wa mutum da sauransu in ma yanzu dai jarrabawa ka tsinci kai laqad afaita kafin wannan lokaci ya dullami lahiya lau ko ba haka ba da jajan bakwai duk suna nan rus haka ne kuma da duk kafafun da hannu duk suna nan rus shekara nawa bayan ma ya tsufa ne fa wannan abun ya hau fa sai duk jarraba wanda Allah ya ma yau akwai ai ni'imar da ya baka a kafin wannan jarrabawa to yanzu me yasa baka tuna ni'imar ba sai wannan uku ba kake tunawa kuma ma yau ma mun zo ma muna tunanin ma muka inda za mu yi kanmu hisabi mu gaya ma kanmu gaskiya waye jawo wani kansu waye jawo mu muka jawo kanmu amma kuma ka ga daidai ibace ibace wala in akasta laqad abkaita to da kuma ka karbi cikin hudu da ka bani ai guda ɗaya kuma ka bar uku ai ko ba haka bane wannan malam yace a to mu kwana nan amin suma amin in ta insha Allah za mu tashi gaba wa ba to rilatil khushu to yanzu ne za a fara za a fara tattaki yanzu za mu kowa ya shirya za mu shiga jirgin sama na magana kan alkhushu duk wannan ya mana shimfiɗa ne to yanzu zai fara bayanin khushu'in Allah ya ce mu ce عفوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك